بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معك أنواع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mana gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka ta asabar goma sha biyu ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da goma cicif ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiyya domin fara wannan daura mai tarin albarka da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan cikin kwakungu a nan garin mina bayan kowaɗanne watanni uku mai taken dauratu halin aƙida inda yake ake karanta littafai da suke magana akan tauhidi da aƙida inda yake cikin taimakon Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan karan bayan da yake a daurori uku da suka gabata mun yi karatu a cikin sharh sunna na al-Imam al-Barbahari a yau za mu shiga cikin littafin al-Aqidatul Wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah azza wajal wanda yake kamar yadda aka saba akan gabatar da abu na farko tarjamar mawallafin littafi domin ka san waye mawallafin littafin ka san littafin wa kake karantawa sannan kuma abu na biyu akan yi tarjamar shi littafin mai ya kunsa galibi waɗanda suke bibita darussan da ake yi mun yi wannan a darasin masailul jahiliya allati khala fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma alai ahlul jahiliya na muhammad ibn abdul wahhab kamar yadda ake a cikin al-usulul salasa aka yi kuma a cikin usulul iman na dai shi muhammad ibn abdul wahhab din har kuma lokacin da muka cikin sharhu sunna aka yi tarjamar al-imam al-barbahari muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ubangiji Allah madawakin sarki ya gafarta musu waɗannan darussa da muke yi Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya sanya mu fahimce su kuma ya zawwada mana takawa domin yana cikin manya-manyan jari da ɗalibi yake buƙatar su a duk lokacin da ya tashi neman ilimi ya zama na ya sami ikhlasi kullum ya dinga jaddada ikhlasinsa ya zama na yanayi ne domin Allah Maɗaukin sarki mun sha maimaita maganar Alimam imam ahmad ibn hanbal da aka tambaye shi menene ikhlasi a neman ilimi sai ya ce shine mutum ya yi ilimi don ya cire ma kanshi jahilci ya cire ma wani wannan ita ce niyya ba wai mutum don ya yi a ce shi ya fi kowa iyawa ba ko shi ya fi kowa zalaka ko makamacin irin waɗannan al'amura sannan kuma a ko da yaushe malamai sun jaddada mana yana daga cikin abin da ke sawa mutum ya sami tsabtataccen ilimi ya zama nan mutum ya samu juriya juriya sosai da sosai da yawa harkar ilimi tana cikin harkar da take ba a nuna mata juriya an kai la'akari da waɗansu harkoki na rayuwa da ake da su a yau mutum zai tafi kasuwa ya ji ya kasa hajar shi babu wani wanda ya ce da shi cikanka kanka amma kuma gobe ya sake komawa haka ne ko ba haka bane mutum ne zai samu admission a diploma ko a coe ko a wata jami'a za a ce da su su je ofishin da za su karɓi wata takarda su je karfe takwas na safe kun gane wannan da ya ce musu su je shi wanda suke jira watakila bai tashi zuwa ba sai karfe goma sha biyu na rana ko karfe goma abin nan ko karfe biyu ma na rana bayan shi ya ce su je karfe takwas kaga sun yi dandazo a bakin ofis a lokacin da izo wani lokacin sai dai ya buɗe ofis ɗin shi kawai ɗauki waɗansu abubuwa ya wuce ce su dawo gobe haka za a ga babu yadda suka iya gobe kuma su dawo amma abin mamaki da za a jerin malamin addini ya ce da Allah yana da uzuri sai ga an ce to malaman nan kullum sai su dinga ba mutum uzuri kun yi shiru ya ce ya baki sai ga ana cewa malaman nan suna neman girman kai kuma kun yi shiru ya ba da wani uzuri sai ga za ce to ai kuma malam din ma kuma yau jiya kaga ya jiya ya ba da uzuri mu ya ce ma yau ba shi da uzuri in jiya yana da uzuri yau kuma sai a kirkiran mishi uzuri tunda jiya ba a zo jiya malam yana da uzuri yau ma sun ba shi uzuri sai ga kullun inda ake tsalle na ake jira Allah ta'ala ya sauke saboda ana buƙatar juriya da jajircewa da tashi tsaye wurin neman karatu mutum ya littafin Allah Alƙur'ani mai girma ko da bai haddace shi ba to yana da kyau dai a ce aƙalla in dai an ja aya ya sa yana take a cikin ƙur'ani ba wai in yana neman sura sai ya tafi fihiras ba kun shiru wai yana neman suratul kafi sai je duba can bangon ƙarshe ya ga a wata sura take sai idan ayar da aka ja kuma innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula fa eh bayan ya je ya nemo ayar abin nan surar afiras sannan kuma zai nemo ayar ina irin waɗannan al'amura dole ɗalibin ilimi ya zama yana da jari mai ƙwarin gaske na alƙur'ani mai girma kuma littafin da za mu shiga da littafin da muka biya karanta a baya za su zame mana shaida Muhammad bin Abdul Wahab duk littafin da ya karanta ba abin shi bashin dalili kai kun lura da wannan da ke ko cewa inji yana kauri tun da an kawo ta sai a dan duba shi tukunna littafan da makaranta na Muhammad bin Abdul Wahab kowa ya san ba abin shi bashin dalili kun yi shiru wannan littafin da ke hannunmu ko da iya hannunka na hagu kawai ka duba za ga yadda ijero ayoyin alkur'ani ku lura da kyau duba wannan hannunka na hagu kawai dube da ayoyi suke wa qawluhu ta'ala wa qawluhu wa qawluhu wa qawluhu wa qawluhu sai yanzu a ce waɗannan ayoyin kuma a ce wai yau ka fara jin su ai daman tini suna memory ɗinka so kake dama a jera maka su kawai shikenan to dole ɗalibin ilimi ya zama ne yana da jari na hadda alƙur'ani mai girma ko yana da laushin alƙur'ani mai ƙarfin gaske abu na gaba ya zama ne yana da taska ta hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama hadisai waɗanda suke ingantattun hadisai wanda suke za su taimaka mishi za su agaza mishi sosai da sosai Allah ta'ala ya mana jagora wannan littafi da zamu karanta littafi ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna Al-Aqidatul Wasitiyyah abu na farko wane ne shekul islam ibn taimiyya abu na biyu menene sunan littafinsa ko littafinsa al'aqidatul wasitiyya mai takunsa kuna tare da ni abu na farko shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya shine abul abbas ahmad bin الحليم بن bin السلام بن bin abdullah بن محمد bin khidir بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحراني ثم الدمشقي شين أبو العباس تبنغرا الكنية كينا أتي شي أبو العباس بابا عباس كينا تبنغرا سونا سونا شي أحمد سونا ما هي فنسا عبد الحليم سونا كاكنشي عبد السلام سونا كاكن كاكنشي عبد الله sunan kakan kakan kakan shi muhammad sunan can khidir na can sama ali na can can Abdullah na can can din kuma taimiya kun lura da ke ko shekul islam ibn taimiya suna ahmad alkunya abul abbas laƙabi kan bi kenan kasan wani za a lissafa sai an ce major general ko a ce group captain ko a ce canal ko a ce waye ko a ce waye ko a ce waye shi nashi sunan shekul islam kat kenan ba wai professor ba yau kai professor ne ake wannan sunan shekul islam ya kai matsayin da in ba shi kake nufi ba sai ka bayyana kuna jina in dai kace shekul islam ba kuma ibnu taymiya kake nufi ba to sai ka ce shekul islam wani qala shaykhul islam ibn hajar al asqalani misali kun da wannan da ke ko qala shaykhul islam wani wani dan Allah ku kyale shi qala shaykhul islam wani wani in ba ibn taymiya kake nufi ba haihuwarsa an haife shi a ranar goma ga watan rabi awwal watan uku kenan a shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya a garin harran garin harran gari ne da ke kusa yake yankin abin nan gabas ta tsakiya da bala'in tattar bala'in ya bala'i sai da shi da iyayen shi gaba ɗaya suka yi ƙaura daga garinsu na harran suka koma dimashq ko ka ce damascus a larabci kenan a turanci kenan babban birnin kasar Siriya a yanzu Damascus kaga babban gari ne sosai da sosai Shekul Islam Ibn Taymiyyah bayan mun ji sunan shi yake nan mun kuma ji inda aka haife shi an haife shi ne a garin Harran a ranar goma ga watan Rabi'u Awwal a shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya daga nan kuma suka yi ƙaura zuwa damascus kenan sai ta ɓangaren rayuwa shekul islam ibn taimiyya ya yi rayuwa wacce take rayuwa ce cike da addini don ya taso gidan shi gidan malamai ne gidansu gidan malamai ne mata da maza ko maza da mata kun lura da wannan da kyau ko na farko dai tun da an ce gidan malamai ne me sunan baban shi abdulhalim baban shi abdulhalim ibn abdulsalam alimun jalilu babban malami ne abin da yasa zaka fahimci babban malami ne qala anhu zahabi rahimahullah imamu zahabi ya yi bayanin shi yake cewa kana imaman muhaqqiqan shi baban Ibn taymiya ya kasance limami ne jagora ne a addini muhaqqiqan mai tantance bayani ne ba kawai mai bin inna rududu bane ba mai bin ɗauke dauke maganganu bane ba mai bin kar yana ta hakikin magana sosai da sosai kasiral funun yana da fannoni daban-daban na ilimi wa baban ibnu taymiya abdul halim kenan lahu yadun tula fil fara'id yana da ilimi mai zirfin gaske akan abin da ya shafi gado kun shiru yawa fa'alan fa khairu ummatin allamuha wal hisab da lissafi wa anta ma'rifata hisabi li tatadi bihi ila sawabi ya san lissafi sosai da sosai shi wa kenan shi baban ibnu taymiya ya rasu a shekara ta ɗari shida da da tamanin biyu. sai kuma kakan ibn taymiya baban abdulhalim kenan wa kenan abdulsalam shi abdulsalam mahaifin ibn taymiya shine abdulsalam bin abdullah fa huwa shaykhul islam shi kakan ibn taymiya sunan shaykhul islam tidda in ba bin ibn taymiya ba hasken ibn taymiya din ne ya huce da nashi dama aikin da ya fi uban shi ko ya fi mahaifin shi kenan baban shi abdulhalim abin nan abdulsalam kakan shi kenan malami ne na yankan shakku shine abul barakat ana kiran shi majiduddin abul barakat yana da ilimi mai zurfin gaske akan abin da ya shafi tafsiri yana da ma'rifatin ta fil usul usul din usul fiqh usul hadith kaza kaza kulura yana faɗan usul saboda duk karatun mutum in dai reshe ya kama bai rike tushen ba to wallahi za ka ga akwai rikici idan kake ganin duk malamai suke neman ka rike usul ka rike tushe fadar al-usul li ta'sula haka imam shafi'i rahimahullah azza wa jalla ya fada usul al-aqida usul al-qira'at usul al-fiqh usul al-hadith usul kaza usul an-nahw usul kaza usul kaza duk abin da kaza an ce qawaid ne rike su za a baka ka'ida daya wacce za ta amfane ka shekaru dubu za a baka ka'ida ɗaya wacce take akan wannan ka'idar aka gina wani littafi su kuma da guda ku lura da wannan da ke ko nisa suna faharis ala fahmika lil jami'a jami'at masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa wasul suna da kyau sosai da sosai kuma galibi abin da ke koran ɗalibai kenan ku lura da wannan dan an an fara yi sai ji yaran kamar baya gane shi domin usul iya jin larabcin ka baka gane sai an karanta maka shi ko gana gana ko wanda zai dauko na hawu ya ce shi ya bude ya gane shi eh amma zai dauko bari ya bi ya karanta ya gane me ya sarin tauri ya gane me ake nufi ka samu littafi kun lura da wannan da kyau ko saboda ka usul yana da kyau sosai da sosai wali tula ala mazahibin nas yana da tsinkaya ya duba mazhabobin malamai sosai da sosai ba wai takaitu kenan a mazhabar shi ta hanabila ba dan ba haka ba sai ilimin ya zama tsokakke kenan hakan nan kuma bangaren abin nan ahkam kenan hakan nan kuma mazhabi na aqdiyya bayan yana mazhabin sunna kuma ya duba sauran mazhabobi wanda suke na abin nan walam yakun fi zamanihi mithlu suka ce a zamaninsa babu kamarsa shi wa kenan si abdulsalam kakan ibnu taymiya kenan to wannan kun ga wannan kenan amma kakashi mai suna taimiya da ake kiran shi ibnu Taimiyya kakashi kenan ta bangaren mata wa kanat wa ibatan ta kasance mace ce mai wa'azi mai karantarwa san ba a wa'azi da abin da ba qur'ani ba eh wa jahidhum bihi jihadan kabira wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'i yawwa kaga wannan ta ɓangaren usul kenan mun ji baban shi mun ji kakan shi mun ji kakar shi kun lura da wannan da ke ko sai ɓangaren hawa shi yan uwan shi fa kun lura da wannan yana da ɗan uwa mai suna Abdulrahman bin Abdulhalim ku ji Abdulrahman bin Abdulhalim shi kuma Ahmad bin Abdulhalim kun ga wannan ɗan uwan shi ne kenan wannan ɗan uwan nashi malami ne sosai da sosai ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da bakwai hakan nan kuma yana da wani ɗan uwan Abdullahi bin Abdulhalim bin Abdulsalam ɗan uwa nawa kenan biyu shi ma malami ne sosai da sosai alfaqihul imam ka lura ba an ka an ce imam ba fa ana nufin mai bada salloli ba fa ba liman na mamu ba lura da ke ko to shi ma wannan liman din da ke bada sallah duba ga ko bai haddace duka ba ai ka san ya haddace wani bangare kun yi shiru sai akuhu li ummihi dan uwan ibnu taymiya ta bangaren uwa wanda yake shine abul qasim muhammad bin khalid al-harrani al-faqih shi ma ku ji al-faqih al-faqih amma sai ka rasa annoba da ta shiga cikin ɗalibai ba a karatun fiqh sai ka zanci ai wannan fiqh ne kuma kowanne mai karanta sai ka zanci al-faqih kowanne aka karanta sai ka zanci al-faqih to la'alla wani fiqhun ya kore shi ne shi yasa yake mai yarfi kun lura da wannan da ke ko Dan wani la'alla in bai gane bai ce bai gane ba mana in bai iya bai ce bai iya ba mana to la'alla ya ganshi da bakar wahala ne ka zo wani da ya haka ya haka so ya ce tajwidi ma bid'a ne to la'alla bai iya ba ne Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke amma masifin da suka shiga cikin ɗalibai abin yayi yawa sosai da sosai to shi yana jin kawai ba a magana fikihu zai iya karanta hadisi da kanshi ya gane har ma yaga cewar in an ce fiqhu ma wani abu ne zamanin da ake yi so yanzu baka waye ba ilimi Allah ya sauke bintu akhihi shi ibn taymiya yana da yan uwa maza mun faɗi abdurrahman mun faɗi abdullah to abdullah din yana da ya mai suna zainab bintu abdullah bin halim bin abdulsalam kun ji ibn hajar al wanda ke da littafin fatahul bari yake cewa sami'at min al-hijaz ta yi karatu daga wurin malaman hijaz malaman makka da madina ita wa ita zainab wa gairihi da malaman wurare da dama wa haddasat ta karantar da malamai ta karantar da mutane wa ajazat li ta jinjina ni ta ce min na isa in je in yi in wa? in ji ibn hajar al-asqalani mai littafin fatahul bari ta rasu a shekara ta 799 800 ba ɗaya kenan a wannan lokacin ibn hajar yana da shekaru 26 a lokacin yana da shekaru 26 ta jinjina shi ta ce yayi don ta ba shi ijaza kun yi shiru to kun ga wannan in kuka yi wasa yana nan zai dawo dalilin da kuka kafa hujja da shi maza suka karantar da mata wannan dalilin za mu ɗauko me kenan wa mata su karantar da maza eh shiru kuke yi ina wannan ya isa mu fahimci cewar gidan ibnu taymiya gida ne na na ilimi sosai da sosai mun ji ta bangaren iyaye da kakanni mun ji ta bangaren yan uwa mun ji ta bangaren ƴaƴan yan uwa wannan kaɗan kenan fa ta bangaren malamai shekul islam ibnu taymiya yana da malamai so ba wai mutumin da zai ke kasa kasa bane ce shi ba shi da malami dan kaga cutar fa hatta kai wai gwaninta ne ma mutum ya ce shi ba shi da malami wato ku kiyaye a kasuwar jahilai ba irin hajjar da ba za a kasa ba kun yi shiru in dai mutum ya je tara jahilai to su za su ɗauka yin hakan karama ce kun yi shiru ya ce ba shi da malamai karama ce kamar yadda wani aka ake ruwaitowa yana bin yana bin jaka yana barbarar jaka aka ce su da suka ga yana barbarar jakan nan su jaka suka gani amma ba haka bane aka ga wani kuma yana taba mace yana shafa ta aka ce a'a su suka ga haka amma shi miciji yake shafawa ta ga wannan in ba so jahilai ba ina ake da irin wannan hajar kun yi shiru to wallahi a kasuwar jahilai ba hajar da ba za a kasa ba domin jahilci mugun ciwo ne shekul islam ibn qayyim kun gane ko muktasar ɗin ibn taimiyya yana cewa wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min al-kitabi aw min sunnatin wa tabibu zalika al-alim ar-rabbani yace jahilci da ka gani cuta ce bakar cuta kuma maganin kuma cutar mai kisa ce cuta ce mai kisa cutar jahilci maganin wannan kawai shine nassi na alkur'ani da na hadisi in ba wannan ba ba abin da zai warkar da wannan cutar to amma ai kai ka san akwai magani kuma ka san akwai mai harhaɗa maganin kun yi shiru waye zai harhaɗa maganin al'alimin rabbani shine malami mai jin tsoron Allah wanda zai ɗora ka akan abin da Allah yake so da manzon Allah ba ga tafarkinsa ba ko wani ra'ayinsa ba wato abin da zai nuna mana munin jahilci faɗin Allah ta'ala da ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulli shay'in qubulan ma kanu liyuminu illa an yasha Allah walakin aktsarahum yajhaluna a saukan musu da mala'iku su ga mala'iku kiri da muzu a tayan musu da matattu matattun su ce musu sun je sun gano ga abin da suka ce ga abin da suka ce ba za su imani ba sai in Allah ya ga dama saboda mafi yawan su jahilai ne to a kasuwar jahilai ce mutum zai zai ce ba shi da malamai shi ba shi da malami ai karatun nan ma na kakan shi ne ya ɗebo ya shiga kan shi daman kakan shi ya ce in ya mutu zai dawo kun lura da wannan da ke ko to haka in ba kasuwar jahilai bai na za su yi da wannan hajar kun lura da wannan da ke ko saboda Allah ka je gareji daga nan garin mina za ka tafiya zuwa kaduna sai ga wani ya ce kaduna zai tafi mutum ɗaya kawai yake nema shi ka alhamdulillah babu wanda ya taɓa koya mai mota ya za yi to amma saboda Allah malami ya muke yaudarar kanmu mutum ya fito ya ce ba shi da malami shi kwata-kwata ba shi da malami kuma ka je ka bi shi saboda Allah me zai kawo irin waɗannan abubuwa ibnu tamiya yana da malamai suka ce sama da ɗari biyu mashahure daga cikinsu akalla mu baku dozin nawa kenan bari fara ta ɓangaren maza akwai zainul abidin ahmad bin abdul da'im al-maqdisi musnadu sham shi wannan malamin nashi gaba ɗaya ƙasar sham ta dogara a kai shi akan fatawa da ilimi kun ga wannan zai nuna mana in za ka yi karatu ka yi karatu a wurin malamin da ya gane karatun wallahi in kai gaban malamin da bai gane karatun ba karatun da za ka yi shi a wata uku sai ya ga shekara bakwai ba ka gane shi ba eh shi yasa sa abin ibnu hajar al-asqalani da zai koyi ilimin hadisi a zamanin babu wanda yake fitaccen malamin hadisi in banda zainul jinul iraqi sai je wurin shi ya koya ba shi kenan ba eh to amma wani sai ce ai saboda nisa shi yana kaduna ne shi kuma yanzu yana mina ko kuma shi yana kano ne amma kuma yanzu shi yana mina me zai hana ka shirya tafiya ta kanas ka samu lokaci ka je wurin shi yana sokoto yana kano yana ina ne ka je kai sati biyu ka dawo sati biyu da zaka je kai wallahi ya fi shekara biyu da za ka yi a gaban wani sai ta je gwalgwala maka karatun har ka ji karatun ya fita daga zuciyarka ba tare kuma da alhali haƙƙin karatun ba Allah ta'ala ya sauke daga cikin su akwai majid abin nan almajid bin asakir muhammad bin isma'il kenan bin usman ad-dimashqi nau kenan akwai abdurrahman bin sulaiman bin sa'id bin sulaiman al-baghdadi nau kenan akwai muhammad bin ali as-sabuni bin muhammad bin mahmud bin ahmad al-mahmudi no kenan akwai taqiyuddin isma'il bin ibrahim bin abul yusr bin abul yusr musnad sham akwai abdul halim bin abdul salam bin taymiya wa kenan baban shi yayi karatu a wurin baban shi kuma ya karanci fikihu da usulul fiqh akwai muhammad bin abubakar al'amiri a dimashqi kenan akwai ismail bin abdullah al-asqalani akwai ahmad bin shaiban bin haidara a shaibani a salihi al-attar fum khayyab wannan tallan turare yake yi shine al-attar bai tsaya yana jiran Allah ya ba ku musamu ba kun shiru summa khayyab sannan kuma ya zama tela aga yi ma dinki kuma ya fesa ma turare kenan aga kudin zai zama kuma a maka haddasa na kun yi shiru yau ba saboda haka yanzu teloli sun ji nasu masu tallan turare sun ji nasu saboda haka abin da muke nuna muke magana ɗalibin ilimi ya zamana yana da wata sana'a daidai gwargwado wanda zai tsara mutuncin kanshi kada kawai kullun ya zamana shine amma akwai remote ɗan a gefe guda to alagama tumala ya kamata a ce kaza fa a ce kaza saboda me saboda su suke ce da shi dole kuma su za su mai talqinin abin da za a faɗa kun yi shiru wanda yake irin waɗannan abubuwan ya fi wasu mutanen ya baro Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi baki ɗaya mu Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya akwai Yusuf bin Yaqub al-Mujawir nawa kenan goma mun samu tilka asharatin kamila amma sama da ɗari biyu ne fa ɓangaren maza kenan sai mu je malaman shi bangaren mata akwai ashekatu salihatu ummul khairi bintul arab bintu hay bin qaimat ad-dimashqiyya malamin shi ce wannan akwai ashekatu jalilatu ummul arab fatimatu bintu abul qasim bin ali bin asakir ina jin ibn asakir din shine mai littafin tarihu dimashq kun lura da wannan da ke ko mahaifiyar shi kenan akwai a shekatu salihatu zainab bint ahmad bin umar bin kamil al-maqdisiyya no kenan uku akwai a shekatu salihatu zainab bint makki bin ali bin kamil al-harrani no kenan hudu wannan hudu kenan daga cikin malaman shi mata za mu je gaba ɓangaren fitattu a cikin almajiransa shekul islam ibn taimiyya kenan an tsaya an karantar kun yi shiru dama shine amana shine zakar ilimi ai ka karantar da shi ka yi shi tsaftatacce ka karantar amma ga ce kawai karatu za ka yi ba za ka karantar ba to karatun kullun daskarewa zai in ga ce kullun karantarwa za ka yi ba za ka karanto ba to kullun tsayawa zai yi amma su ake ka hada duka walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kuna karantawa kuna karantowa kuna karantawa kuna karantowa haka ake karatu amma daga lokacin da kaji cewar ɗalibanka sun yi maka yawa yanzu ya za ka yi abubuwa sun sha kanka waye waye waye to daga nan kuma za ka kai kanka inda ba za ka iya dawowa ba za a je a yi mutuwar mutuwar kasko ake cewa ko yau ko mutuwar guzuma ya kunci uwa kunci Allah ta'ala ya sauwake daga cikin almajiran shi akwai Ahmad bin Ibrahim bin Abdurrahman al-Wasiti akwai Ali bin Mufar bin Ibrahim al-Kindi al-Iskandarani kuma Dimashqi akwai Abdullah bin Musa al-Jazari nau kenan uku akwai Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi as-Salihi nau kenan wannan fa fitattu ne daga cikin ɗaliban na kurkusa kasa wani zai zaga ne yi darasi ɗaya biyu ya ce ai shi ma ya karatu ruwa ne eh daga cikin ɗalibansa akwai Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zahabi Ash-Shafi'i Imam al-Mu'addilina wal Mujarrihin wa Naqid al-Muhaddisin Shamsuddin Az-Zahabi mai littafin Tarikhul Islam mai littafin Siyaru Alamin Nubala Shamsuddin Az-Zahabi wannan imamul mu'addilin wal mujarrihin babban malami ne ya rasu a shekara ta 748 wannan ya ga ibnu taymiya ya yi karatu a gaban ibnu taymiya za mu zo mu karanta maganganun da ya faɗa yana cikin ɗaliban shi na kurkusa daga cikin ɗaliban shi akwai muhammad bin abubakar bin ayyub az-zura'i thumma dimashqi al-ma'ruf bin al-qayyim ibn taymiya abin islam as-saghir kenan shine zai yake shi mukhtasar ibn taymiya ibn qayyim wanda yake inda a wata duniya ne shi karan kanshi shaykhul islam ne sai da ya zama na waɗansu maganganu na ibn taymiya ba kasafai za ka gane su ba sai in ya fasara maka su shi ke da littafin zadul ma'ad shi ke da littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin shi ke da littafin alkafiyatu shafiya nuniya kenan mai baiti dubu bakwai da yan kai yan kan fa ɗari takwas ne da wani abu eh <laughs> kun lura da wannan ko ibnu qayyim kenan ai shahararren malami ne yana ga cikin almadaransa daga cikin almajiransa akwai isma'il bin umar bin kasir bin dawu bin kasir ad-dimashqi sahibu tafsir mai tafsir din ibnu kasir tafsir din ibnu kasir da kaji an ce ibnu kasir mai sifili hudu wanda ya fi shahara kun lura da wannan da kyau yana ga cikin manya-manyan ɗaliban shi ko kuma ka ce da yana cikin ɗaliban shi ɗaliban ibnu taimiyya. kenan a majalisun shiru suke yi gaba da gabanta kenan wato waɗannan da ake karantawa ina fatan zai haskaka mana cewa makarantar ibn taymiya ba karamar makaranta bace ita ta yayi su ibn qayyim ita ta yayi su ibn kasir ita ta yayi su shamsuddin zahabi kuma karantarwa ya haifar da waɗannan yan uwa kada kare raina inda kake karantarwa aji ɗaya ne masallaci ne ɗaya masallaci mutum biyu ne mutum uku kada yawa ya zama shine ma'auninka ka ga mutum nawa ka yayi masu quality wanda yake in an ce muna neman mutum guda a faiko zaka ce wani tashi ka tafi mala abubakar mahmud gumi Allah ta ala ji shi da gafara ba haka haka ya rayu ba ana neman mutum abun nan a wuri ka za ce wani tashi ka tafi saboda me ya san ya gina haka ake haka ake ginawa kun yi shiru da kyau mutum biyu ne mutum uku ne mutum nawa ne ka yi kokari ka ka gina muhammad bin salih al haka ya gina ya fahimci daga cikin ɗaliban shi akwai suka kware akan fikihu ya ba su lokaci akwai suka kware kan fara'id kan kaza kan kaza kan kaza kan kaza Muhammad bin Salih al-Uthaymeen wanda ya rasu a shekara ta kun shiru subhanallah al-azim ɗaya da ɗaya ko da 20 daidai daga cikin almajirai ibnu taymiya akwai ahmad bin hasan bin abdullah bin muhammad bin ahmad bin qudama al-maqdisi daga cikin sa akwai ahmad bin musa az-zura'i al-hanbali kun ji az-zura'i al-hanbali a kenan da an ce mutum al-hanbali al-maliki al-hanafi al-shafi'i ba aibu bane me aibu ta asubanci shine kawai aibu amma da an ce almaliki wannan babu wani wanda ya ce wannan aibu ne to amma ka ce kai fa in ba malikiya ba to sai dai a yi a yaga to wannan shine aibun kawai to su kuma karan kansu maliki ba su yarda da wannan ba to yanzu kenan mutum wani abin yake yi da ba malikiyanci ba daga cikin ɗaliban shi akwai Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Hassan al-Humairi al-Misri Dimashqi mutumin asalin ƙasar Masar ne mun samu kenan goma daga cikinsu akwai buha'uddin bin ali bin abdulwali bin khawlan alba'ali alfaqihu alhambali nau kenan bari mu kai dozin ɗaya yi daga ciki akwai ahmad bin muhammad bin abdulghani alharrani summa dimashqi alfaqihu alhambali duk waɗannan kaɗan ne daga cikin almajiran ibn taymiya amma muka je ta ɓangaren matsayin ibn taimiyya a ilimi na sha maimaitawa malam shi ya san malam kun lura da kyau ko yawwa malam shi ya san malam matsayin shi a ilimi alhafiz abul fatahi al-ya'mur yana cewa shi fa ibnu taimiyya in kallama fi tafsiri fa huwa hamil rayati in yana magana akan tafsiri za ga shi ke rike da tutar tutar ne tafsiri in yana magana a kan shi za ka shi kirkira da tutar gajeren misali karanta littafinsa da ya yi a kan tafsiru ayatin ashkalat ala tafsirin min fasirina tafsirin waɗansu ayoyi da suka rikice wa dubin dubatan malaman tafsiri ba su iya gano bakin zaren ba na yi yunkurin in zo muku da shi sai na ga mujallaji ɗaya ne wanda ya zo min kuma guda biyu ne wanda ake mai ta hakiki amma la'alla kafin mu gama daura ɗin zan nuna muku su guda biyu wannan wasu ayoyi ne aka tsuntsunta da yake ganin sun rikitar da kwakwalan malaman ta shi da tutar in ya ce zai yi bayanin kowace aya kuma to su kuma sauran mai za su yi bayani kun yi shiru sai ya ɗauki ayoyin da suke ba a samu bakin zaransu ba sai ya fito da bakin zaren wayan afta fil fiqhi in yana fatawa a fagen fiqhu fa huwa mudriku ghayati to shi yana kai makurar al'amarin wannan zai zame maka idan ka karanta wata matsala da ta rikicewa malamai ka karanta fitowar ibnu taymiya sai ka ganta malam ga ta nan kaman abin nan kawai cikin kankanin lokaci au zakara bil hadith ko kuma ya tattauna da mutum akan hadisi fa huwa sahibu ilmi to shi zaka ce ba abin da ya sani sai shi wa zuru wayati kuma yana da ruwayarsa haka dai wannan bawan Allah ya dinga faɗa yake cewa baraza fi kulli fannin ala abana ijinsi a kowanne fanni ya yi fice a kan malaman wannan fannin ya yi musu zarra a kowanne fanni ya yi wa malaman wannan fannin zarra shi wa kenan shi ibn taymiya abu hayyan wa kenan mai albaharul mushib yana jinjina masu bawaihi baya son ya ga ƙuda ya taɓa shi yana halar majalisin ibn taymiya sai wata rana ya ce ai ibn taymiya ya dai yi faɗi mato magana da ya ce ibn taymiya ya kuskure a wuri kaza shikenan sai abu hayyan yake ganin ya za a yi a ce ibn taymiya ya yi abin nan sibohi ya yi kuskuren nahawu sai ce to annabin nahawu ne ai ya yi kuskure sau kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza kun yi shiru ko annabin nahawu ne yace ya yi kaga da an yi shiru a wannan guda ɗayan da da kenan sai yi yayi kuskure wuri kaza wuri kaza wuri kaza to kuma ka kiyaye duk mutumin da za a iya lissafa kurakuran shi ai wannan ya sha ya sha ai kuma kar ka mantawa ya lissafa ibnu taymiya ne ya lissafa ya lissafa kuskuren wa siba waihi yawwa ibnu taymiya ne ya lissafa kai yanzu an ce lissafa karanta bakin ma sai ga kana jin shi yana janka to kun ga irin wannan matsala ce ɗalibai suke tsindima kansu a ciki idan malami kaza ya ce malami kaza bai yi kaza ba sai ɗalibai ilimi su ruruta abin ai malami kaza ya ce malami kaza bai san nahau ba to kai in kai da malamin ne to kai ya sani a wurin ko bai sani ba eh kai ka san ya sani a wurinka inda ya sani din shekul islam ibn Taymiyyah kenan shamsuddin zahabi yake cewa ana lahu khibratun tama bi rijal yana da kwarewa eh, sosai da sosai akan rijal al-hadith shi ibnu taymiya wa ta'dilihim da kuma sanin abin nan mu'addal da mujarrah ma'ana wadda aka yadda da ruwa shi da wannan ba a yadda da ruwa shi ba wa tabaqatihim da kuma matakansu na ilimi da kuma matakan da suke bi na rayuwa da tafiye-tafiye walahu ma'arifatun bi fununil hadith yana da masaniya akan fannoni na hadisi kasan kai kullun da zaran ga ce fannonin hadisi sai ka ce bukhari da muslim wannan ai kuwa zai karanta irin na cancan nesa din nan wa bil ali wan nazil ya san hadisi ali ya san an nazil a yaren malaman hadisi kai ku ka san al ali shine madaukaki an nazil kuma wanda ya sauka amma ya ramana ma hadisi ba wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa bidduhu zaka alladhi kada nazala kuma fayyace wannan bambancin yaren malaman ya haifar da zaka ga mutum ya karanta bulugul maram an ce rijaluhu thiqatun sai ya ce kafafuwan shi a kakkafa suke ko kuma hadisin gharib ya ce hadisi ne kuma bako saboda bai san yaren malaman fannin ba Allah ta'ala ya sauwaki wa sahihi wa saqim ibn taymiya ya san hadisai sai haida wanda suke suna da sai masu operation ma hifdhil mutun yana da hadda ta mutun ta matani ba wai matani ba hadda ta mutun fa fa kullu hafizun imamu fa'ala fa khairu ummatin allamuha yana da hadda ta matani sosai da sosai man hafiza al-funun haza al-funun ba wai matani ɗaya ba mutum in fara da bihi haddar da take irin shi kadai shi kaɗai yake da irin wannan haddar in zuwa in ji shamsu gini zahabi wanda yake dubi irin kwarin haddar da imamu zahabi yake da ita shi kan shi haddar ta ibnu taymiya ta rikitar da shi Ya ce shi kadai yake da irin wannan haddar shi kadai tallin tallin fala yablughu ahadun fil asri rutbata a zamaninsa babu wannan da ya kai matsayi irin nashi wala yuqaribu kai babu ma wani wanda ya kusa da shi wa huwa ajibun fi istihdarihi kai abu na gaba mutum ne mai ban mamaki fi istihdarihi lokacin da yake istihbar din haddar ba wai ya zauna yana tilawar ba a'a lokacin da yake neman aya ta zo tas yana neman hadisi ya kawo shi daidai wa daida kwarin haddar kenan in ji wa in ji Shamsu dini zahabi a yake magana akan ibnu taymiya wastikhraj al-hujaj minhu daidai yake fito da hujjoji a cikin ayoyi da hadisi din kasan wani zai kawo maka ayoyin ne amma ya bada hujja kuma ubangiji Allah madaukin sarki bai azurta shi da wannan ba amma dai tilawar hadisi ne ko tilawar aya ce kai dai ne mota kawai nema a kirawo ma ita kun lura da wannan da kyau ko shi kuma Allah ta'ala ya hore mai ya ja bakin ya fassara shi wa ilaihi muntaha fi azuhi ila al-kutub sita gare shi kadai ce makwara in dai kana neman a ja bayani a ja hadisi a ce maka yana cikin kutubu sita yana littafi kaza ruwayar kaza yana wuri kaza cikin kankanin lokaci wannan taron ya wuce kawai wal musnad da musnad na imam ahmad bin hanbal shamsuddin zahabi yace ibn taymiya ya kai matsayin da bi haifu yusdaqu alaihi an yuqal ya kai matsayin da za a ce kullu hadisin la ya'rifuhu ibn taymiya falaysa bi hadis duk wani hadisin da ibn taymiya bai san shi ba to wannan ba hadisi bane ibn taymiya ya kai matsayin da za a faɗa mashi wannan duk da cewa Shamsuddin Zahabi ya san babu wani mutum tallin tal da ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu baki daya a zamaninsa amma baya hana al'umma baki daya ta haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma mutum ɗaya a'a saman da yake shi kaɗai ne ke da irin wannan haddar matsayi na ƙarshe da zai iya bashi kenan ya kai matsayin da za a ce in dai akwai hadisin da ibnu taymiya bai san shi ba to ba hadisi bane eh kuma abin da zai baka wannan wannan malami ne sai yake fara ka san da inda <laughs> wani ne yake faɗa da sai ka ce Shamsuddin Zahabi yake cewa ya ci gaba da cewa amma fi tafsir fa musallamun fi fa musallamun ilai in ana magana tafsiri an sallama mushi shiwa ibnu taymiya wa lahu min istihdar al ayat min al qur'an yana da wata baiwa ta yadda yake janyo ayoyin al qur'ani waqti iqamatul dalil daidai lokacin da yake kafa hujja alal mas'ala akan wata mas'ala yana da al'amari na quwwatin ajiba yana da ƙarfin hadda tilawa ta ban mamaki lokacin da ya nemi ayar ta zo daidai wurin kawai saboda ƙwarin haddashi da ƙwarin sanahi da tafsiri ya yi fice a malaman tafsiri in ana magana kan tafsiri shi wa kenan shi ibn taymiya shaykhul islam kenan wannan ta ɓangaren ilimi fa kenan ta ɓangaren gwagwarmaya an yi gwagwarmaya kuma har yanzu kurwashi shi tana bin wasu ibn timiya ba wani ya zo ya same shi ya ce da shi ya ɗauko mushi burodi ko abin nan me kuke da shi a kano gurasa ya ɗauko mushi gurasa a kaɓakin annabi ibrahim da sunansa kun gana hausar ma'ana shi mutumin ya sa hannunsa a kabakin annabi ibrahim alayhi salatu ya ɗauko gurasa da sunan ibnu taimiyya kai ibnu taimiyya ga shi ce gurasa daga kaɓakin annabi ibrahim da sunan ga aka ɗauko ta har ba ƙarshen karama ba kenan kun yi shiru sai ibnu taimiyya ya ce to ai ba gurasa ibnu kaɓakin annabi ibrahim nake bukata ba addinin shi nake bukata ko qur'ani an ce ka bi kaɓakin annabi ibrahim me aka ce da kai sun ma wa'ina ilaika an tabi millata ibrahima hanifa kaga wani ya ɗibi daji kenan ka san yan damfara da sunan karama da sunan kaza da sunan kaza ba karamin damfara mutane suke ba inda a yanzu ne kana ganin sadakar na wannan zai bashi me muka faɗa da su a kasuwar jashilai babu irin hajar da ba za a kasa ba sai ibn taymiya ya ce ai shi ba masa ba gurasa yake nema daga kabakin annabi ibrahim ba yana neman addinin annabi ibrahim ne abu na nauke nan na farko abu na biyu ce kuma annabi ibrahim a ba marowaci ba ne ba da gurasa yake tarban bakinsa ba da me yake tarban su bi ijilin hanif daga sashen dan maraki to sai kenan yanzu ya yi faul da ya ce wai ya kawo mai gurasa ba daga kabagi annabi Ibrahim bane daga wani wuri ne ina ba ta mun gara karatun hakan nan fa wani ya zo ya ce da Ibn Taimiyya wani ya zo fa ya zo ya tara mutane dinga gicciya musu ƙarya ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya faɗa mishi abubuwa masu tarin yawa sai shi mutumin ya ce da manzo Allah ya rasulullah to yanzu in na faɗa wa mutane ai ba za su gazgata ni ba a mafarki fa wai yanzu yana son annabi sallama ya mishi wani abin da zai nuna wa mutane su gazgata shi sai shi mutumin ya ce wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannun shi na dama akan wani abu sai yatsun suka fito kun lura sai ya bashi shikenan sai ya je bude wani wuri a masallaci yana ta cin kuɗin mutane kawai su su ga yatsun manzan Allah sallallahu alaihi na dama saboda Allah wace kasuwa ce mutum ba zai ci wannan ba kun yi shiru na sha maimaita wallahi a kasuwar jahilai ko wato Allah ta'ala ya maka wani haske ne la Allah na ilimi kake ganin baka shiga ba amma a kaso jahilai ba abin da ba za a siyar ba tafsirin nan ramadana da ya huce wacce hada ce ba a siyar ba wani fa kawai hakim cewa yi in ya ja aya ya ja aya sai ce ga hoton takalmin manzan Allah ga hoton wukar manzan Allah ga hoton waye na manzan Allah ga hoton waye na manzan Allah me ke nake nufi sannan a zaga gida a je a same shi kun yi shiru wani kuma ya fassara ayar qur'ani ya ce kuma tana da wasu bayanai a same shi a gida ga lambar waya me yake nema wannan saboda Allah wani kuma ya zo ya gidda yawa mutane kare ya ce shi sharifi ne to mun ji sharifi ne sai ne me na biyu ba za ka shar'anta ba ba za ka halartar da haram ba ba za ka haramtar da halas ba ba ka da wannan matsayin sai ne kun yi shiru to malam sai an tahi tsaye sosai da sosai ya yi yayi gwagwarmaya sosai da sosai wani lokacin za a yi tarjama ibnu taymiya sai a yi bangaren gwagwarmaya shi daga cikin littafan shi akwai littafin kitabul iman kitabul iman wani farfesa muka samu abdulrazak bana abdulmusul badar shi yi mana shi a shekara farko a jami'ar islamiyya kitabul iman na ibn taymiya akwai dar'u ta'arudul aqli wan naqal no kenan akwai kitabul istiqama akwai talbisul jahmiya akwai aljawabu sahih liman baddala dinal masih wani kasurgumin kirista da yi tafiya ta kanas don ya je ya karanta wasu littafai da aka rubuta kan kiristanci da sauransu da ya fara karanta wannan littafin bai gama ba sai da musulunta akwai kiristocin da suke tattaunawa da Ibn taymiya an suna tattauna sai su ba su san ma kiristocin ba ba fa ana nufin waɗannan waɗannan jahilan ba kun gane ba waɗannan abin da ake nufi ba a na can top top top din fa akwai minhajus sunna akwai a siyasatu shari'iyyatu fi islahi ra'i war ra'iyya ka ji a matsayin ka na shugaba wani haƙin mamu ne a kanka wani haƙin mamu ne wani haƙin abin nan mabiyanka ne suke a kanka me kuma haƙinka kan mabiya akwai asharimul maslul ala shatimin rasul sallallahu alaihi wasallam akwai littafin da yi zararren takobi akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin malamai suka ce yayi bayani cewa duk mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi hukuncin shi kisa ne ko ya tuba hukuncin kisa ne in ya je lahira tuban ya mai amfani a can kun lura kun gano wannan da kyau sai wasu yan bidiya suka ce to ai ya rubuta wannan littafin ne kafin ya haɗu da Muhammad bin Abdul Wahab to yanzu maki manzo Allah ne zai rubuta wannan kun yi shiru maki manzo Allah ne zai rubuta zararren takobi akan duk wanda ya zaki manzo Allah su su kawo littafin da suka rubuta suna kare darajar manzo Allah mana eh babu shi amma wannan littafi ne ya kawo dalilai ga masassun dalilai da ke kare gidan annabta sai suka ce oh, ya rubuta littafin ne kafin ya haɗu da Muhammad bin Abdul Wahab alhalin shi ibnu taymiya ya rasu a shekara ta 728 Muhammad bin Abdul Wahab ya rasu a shekara ta 1206 eh kun yi shiru kun ga yadda suka juya ƙasa ta koma sama ina son fa wai ku gane karatun da ake cewa a kasuwar jahilai kowace haja za a sayar akwai majmu'u fatawa na shekul Islam Ibn taimiyya mai da biyar ba shi da yawa eh majmu'u fatawa ba wadda eh, ba shi da yawa mana da talatin biyar ba in kai kodago wannan za ka sai shi in kai kodago a wannan damunar ka sai shi ko ka kama aikin laboranci gini ne da su tuni ka hada kuɗin shi kai gaba eh karantawa wannan Abdulrahman bin qasim ne da ɗan shi muhammad suka taru suka hada fatawoyin shi da sauransu Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi shekul islam ibn taymiya ya rasu Allah ta'ala ya ji kashi da gafara a kurkuku a kurkuku ya rasu makiya da magabta da mahassada da waye da waye ba irin haɗuwar tarin dangin da ba a mai ba ya ce malaman lokacinsa kuma duk su suka shirya mai wannan kutun gwilar su ga bayan shi su ga ƙarshen shi har yake gargara akwai lokacin da suka shirya haka yana can a kulle kaga sun kautar da shi kenan kuma suka shirya ma shugaban juyin mulki kun sai ya ɗago su kenan juyin mulkin da bai nasara ba sai yasa a fito da ibini taymiya ya musu hukunci ya ba da shawara ya za a yi da su sai ibnu taymiya ya ce waɗannan malaman al'umma ka ne su suke karantar maka da al'umma in ka kashe su zai karantar maka da al'umma eh wa kenan haka yi musu ya ce su suke karantar maka da al'umma in ka kashe su zai karantar maka da su kuma ibnu ke kenan mutumin da abin nan tattar suka kawo hari in an ji ɗuriyarsu fashe wata uku wata biyu da jin ɗuriyarsu guduwa ake a baggari gaba ɗaya da tattar suka kawo hari garin sarakunan garin suka gudu suka gari ya zama ba ba doka kenan ibn taimiyya shine wanda ya jagoranci yaƙi ya kace-kace da tattar nan aka yaƙe su mai ruwaituwa ya ce na gan shi lokacin da yake zariya ya zama jarumi ba wai kasalalle ba ne sadauki ne yake zariya barde ne cikin barada aka ɗaiɗaita tattar aka kore su ya ce da sarakuna su dawo su karɓi mulkinsu shi ba sarki ba ne shi ba shugaba ba ne shi na al'umma ne <laughs> wasu sai dariya kawai yake yi to in ba haka mutumin da magabtanka suka ce a kulle ka su suke maka duk wata kini bibi na a gabayanka sannan kuma ka samu nasara a kansu ka ce a yafe musu su ne me kake ganin karatun nashi wannan fa ke nuna karatun rikicin da ke tsakanin shi da su rikici ne da shi ya san ba su gane ba ne shi yasa har su suke ganin yana sassauci shi ya san ba su gane ba ne ta da inda sun gane abin da ya gane da ba su haka ba kuma yana ganin suna da waɗansu alkhairai ko ba haka al'amarin yake ba shekul sunan ibn taymiya ya rasu a kurkuku wasu littafin da a kurkuku aka dinga fito da su waɗannan jababuran shugabannin da suke ganin wai suna da kurkuku na kasan bakwai na waye na waye na waye su je su gana tarihin da ake wa malamai mana a sirkasi. babban malami ne daga cikin malaman hanafiya littafinsa yana cikin manya-manyan kundin hanafiya a rijiya ya rubuta littafin bayan an ɗaure shi da aka ɗaure shi ma aka kulle shi aka jefa shi a kurkuku a kurkukun cikin rijiya aka jefa shi a cikin rijiya yake rubutawa ake sa guga ake fito da shi Allah shi ne kawai wani ya sami mulki na shekara hudu in ya kara ya zama shekara takwas shi kenan kuma zai zo yana ta wani kumfa baki ya karanta tarihin azabtarwar da ake ma malamai kuma kullum addinin da ci gaba yake har ya zama ma lokacin da ake yi wa malaman sunna ca lokacin sunna tafi bunƙasa sai ga kamar ca ɗin da ake musu shine fetir ɗin da ake zuba mata dubi irin harin da bush ya kai ma musulunci dubi irin nasarar da musulunci ya samu bayan wannan kun yi shiru dubi irin kisan da ake wa malam Jafar Allah ta'ala jikan kanshi da gafara dubi karɓo da sunna ta yi bayan haka akwai wanda yake ce mutanen garinsu mota mota suka dinga suna zuwa kabarin neman gafara ba ai su da an ce musu malam Jafar baya son waliyai su kuma yanzu sun fahimci malam Jafar waliyi ne to ai waliyansu ba su taba irin wannan mutuwar ba kun ga kuma wata sabuwar bidiyo kuma kenan kun lura da wannan da ke ko saboda haka malam karantar da mutane tsabtataccen karatu ba da niyyar cin zarafin wani ko muzanta ma wani ba ka karantar da abin da yake kana da yaki ne ko a gaban Allah zaka ce ga dalili in kana son karin ba ibnu taymiya ya rasu a ranar ashirin cicif ga watan zulhijja a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas kenan a yau goma sha biyu ga watan shawwal dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu yana da shekara nawa yana da shekara ɗari bakwai da uku da wata goma da kwana goma sha biyu kuna jina ko yana da shekara ɗari bakwai da uku amma kuruwa ce take bin wasu har yanzu kuruwa ibn timiya kenan har yanzu tana bin wasu sai ibn timiya ya ce kaza ai ibn taymiya baya son annabi ai ibn taymiya baya son kaza ai ibn taymiya baya son kaza kuma shi yake da littafin fa asarin maslul ala shatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana son karin bayani akan abin da ya shafi ibn taymiya zaka iya rubuta zaka iya duba al-uqud darriya al-uqud durriya da yake zaka iya duba al wa wan nihaya ta dalibin sa ibn kasir zaka iya duba tazkiratul huffaz no kenan za ka iya duba zailu tabaqatil hanabila no kenan za iya duba alwafi bil wafayat no kenan za iya duba addurarul kaminatu annujumu zahiratu jaliyu الجلي في ترجمة islam الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي littafi ne aka rubuta an rubuta littafai su guda akan tarjama ibn taymiya akwai littafin da ɗalibai suka rubuta akwai littafin da magabtanhi suka rubuta kun yi shiru akwai littafin da su waɗanda suka rubuta shi babu ruwansu da shi sun rubuta ne a matsayin shi na malami su kuma suna ma ilimi hidima ne nau kenan uku Allah ta'ala ya sauke wannan takaitaccen bayani kenan akan abin da ya shafi ibn taymiya rahimahullah azza wa jalla abin da ya shafi littafin sa alaƙirar tahawiyya da karatun zai kasance na farko alwasutiyya ba tahawiyya ba Allah fikum alaƙiratul wasutiyya na farko dai mu fahimci tu nisbatun ila man kutiba lahu wanda aka rubuta ma littafin ne waye wannan shine alqadi ridaddin alwasiti ash-shafi'i wani mawa Allah ne alqadi ridaddin sunan garin su sunan garin su kenan Shi zo wani Ibn taymiya ya kawo mishi koke na abin da ya shafi yankin su cewar jahilci yayi katutu munanan aƙidu da zalunci da al'amura da sun yi katutu a yankinsu saboda haka yana neman ibn taimiyya ya rubuta mashi littafi akan aƙida shekul islam ibn taimiyya ya ce ai riga an rubuta malamai sun rubuta littafi akan aƙida gawa na gawa na gawa na gawa ne sun rubuta yace shi shi fa a tafau rubutun ibnu taymiya yake so yana son ibnu taymiya ya rubuta mishi littafi akan aƙida kun lura da wannan da kyau ko yaushe ake magana yanzu fa ake magana yana son ya huce ibnu taymiya ya rubuta mishi littafi ibnu taymiya bayan sallar asar ya zauna ya dauki tawada da kafin la'asar bayan la'asar kafin magariba ya rubuta mai da alwasitiyya Allah ya sauke ga lafiya eh kun shiru kun ga kenan an tsaya an yi karatun ne waɗansu matsalolin da ake samu ko dai a cikin waɗanda ake gani malamai ci da ƙarfi ne ake makaratun shi haifar da waɗansu matsalolin da ake samu ci da ƙarfi ake makaratun to kuma da aka ce ci da ƙarfi za a yi mai to ba abin da ba za a haifa ba don watakila wani lokacin karatun ya danne shi wani lokacin kuma shi ya danna karatun Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsari to kun ga dai eh, al da al-wasitiyya a zama guda ta miya rubuta ta ina laifi ka horar da kanka a zama guda ka karance ta bakin ka nuna zama guda in gana ganin yayi yawa to ka kaddara zama biyu ka karanta zuwa anjima ka sake karanta ka kammala ka dinga sauke ta kana jaddada ka kana jaddada ka wannan tana cikin manya manyan littafai na aqida masu kwarin gaske wannan littafin al-aqida al-wasitiyya duk da takaitaccen littafi ne ya kunshi abin da ya zama na usulul iman abin da mutum zai kudirce a zuci kama da abin da ya shafi haƙƙin Allah a kanka haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama haƙƙin sahabbansa haƙƙin ahalul baiti haƙƙin sauran al'umman musulmi da sauransu takaitaccen littafi ne amma ya kunshi abubuwa masu tarin yawa malamai suke cewa a karin farko ba a yi mai sharhi sosai da sosai ba galibin shuruh ɗinsu wannan littafi ɗin shuruh ne na nan kurkusa haka da aka da ake da su akwai sharhin arawdatun nadiyatu sharhul aqidatul wasitiyya ta a sheikh zaid bin abdul aziz bin fayyad rahimahullah kaga wani ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da da hudu goma shida akwai sharh al-aqidatul ta Muhammad bin Salih al sharhi ne kawi sosai da sosai yana da karfin gaske tsaftataccen sharhi ne akwai sharhi na Abdul bin Rashid akwai sharhi na Khalil al akwai na Sheikh Az-Zahid Abdul Aziz salman akwai na sharhi na Muhammad bin Abin nan Salih al-Fawzan na salil fawzan yana da shiruh na alwasitiyya kun lura da wannan da ke ko kuma abinda nake so mu fahimta waɗannan yana da cikin tsari na karatu baya cikin ladubba na karatu kai tsaye karanta sharhi sisa galibi ɗaliban da muke karatu da su za su ga ina yawan tsanantawa akan wannan abin da nake nufi karanta sharhi ka zo da sharhi gaban malam a biya maka a'a gundarin bakin ake biyawa a lokacin da aka biya maka gundarin bakin sai ka koma gida sai ka maimaita shi ka maimaita ka maimaita ka maimaita kenan duk abin da malam ya faɗa ka iya tuno shi duka ka mayar da shi yanzu a wannan maimaitawar za ka ga kuma ubangiji Allah madaukakin sarki yana buɗe kwakwalwarka waɗansu abubuwan da ba a faɗa ba suna zuwa kwakwalwarka bayan ka gama wannan sai kuma ka ɗauko sharhinka sai ka karanta a ciki za ka ga abubuwan da malam ya faɗa in ya faɗa a ciki za ga abubuwan da ubangiji Allah madaukakin sarki ya kimsa maka kai da ka ɗauka kawai kai ne sai ga ashe malamin sharhi ya faɗa a ciki kuma za ga abubuwan da ba a faɗa ba sai a yanzu kake karawa kun gano wannan saɓanin ga ɗauki sharhi kawai ka tafi sai ke ta tafiya sakakakaka kawai tunda mai sharhi zai dinga ɗebo maka malam wani ya ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai ya kaman ka rikita da kanka alhalin tun wurin ɗiban ne kai makaratun ɗiban karan Allah ta ya sauke wannan shine takaitaccen bayani ku lura takaitaccen bayani akan Ibn taymiya domin an yi rubutu kan Ibn taymiya a bangare an yi rubutu kan matsayin shi malamin tafsiri matsayin shi malamin tafsiri ku lura da wannan an yi littafin da yake sifili biyu zuwa uku matsayin shi malamin hadisi tarihin shi kawai an yi sifili biyu zuwa uku to haka ai cewar wai a awa ɗaya da wani abu a ce za a yi magana ibn taymiya ai ce ta san takaitaccen takaitawa ce akalla dai mun san sunan shi mun san yayi karatu yana da malamai sama da ɗari biyu kenan ya tsotso a wurin wancan malamin ya kware a tafsiri yayi karatu a wurin shi wancan malamin ya kware a tauhidi yayi karatu wancan kuma a'a gaba daya a fiqh ya kware ya samu a wurin shi wancan kuma ya kware a gado ne ya samu a wurin shi kun lura da wannan da ke ko kuma wannan ya nuna mana ibnu taymiya yana saurin rubutu dan da a lokaci guda ya ɗauki littafi zir aka rubuta kai kasan akwai saurin rubutu to kenan kuma dole ne ɗalibin ilimi ya horar da kanshi akan rubutu gaskiya ka ɗauki katon littafin nan dogo mai warka tamanin ka rubuta fatiya ka shiga bakara ka ka rubuta suratul bakara aƙalla sau biyar kun lura da wannan da kyau dan a matsayinka na ɗalibin ilimi dole ne ka tsaya ka koyi rubutu kawai kuma yanzu ba shekaru za ka ware mishi ba kun lura da wannan to tunda ba shekaru za ka ware mishi ba rubuta ba ƙara so biyar sai ga ya da rubutun farko da rubutun ƙarshe za ga ya sha bamban dole ne ka zama mai saurin rubutu rubutun bakara da kai rubutun farko da ka rubuce duka an kai dubu adadin kwanakin da ka ɗiba an ka zo rubutu na biyu za ka ga sauran in ka zo na uku za ga sun daɗa raguwa ai malamin da yake rubuta a satu yake rubuta nusu a wannan shafin rubutun shi na farko lokacin da yake ba sun ni a alulan lahakuri rubuta mishi ake amma daga baya yana tafiya yana tafiya yana tafiya har yanzu yana rubuta nusu rabin izu a shafi guda na Allah shi da kenan dole ɗalibin ilimi ya zama yana da ƙwalin rubutu dole ne ɗalibin ilimi ya zama ya iya karantawa kowannen shi zaman kanshi yake rubutu zaman kanshi yake karatu ka rufe kanka a ɗaki ka karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsa ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون في صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل ونجي هكذا كرفك كنك ka san fasarar baka san fasarar ba wannan so kake ka koyi karatu ka yi zuffa ka kashe fanka yaushe za ka karatu kana kana da ji da fanka kun lura da wannan da ke ko wani lokacin za ka karanta a zuci ka ji ka iya karantawa eh amma ga karanta a baki sai ka ji baka iya ba bayan ka karanta so dozin guda sai ka samu malami da zaka mai tasmi'i yanzu ba so kake yi maka sharhin wasu tsiya ba fa a'a kana karantawa yana saurara kawai kun lura da wannan kai ma akhadari haka kai ma ishmawi haka kai ma iziya haka kai ma risala haka kai ma askari haka kai ma muktasar haka ai karatu ne wannan ai ba ba fasara za a yi ma ba so kace ka jaddada karatun wata uku ka gama wannan in ma yayi malamin bai baka kullum ba kun lura da wannan da kyau ko dama ai kaga karatun qur'ani zai shi ake dama wannan kana dama ai talaki kake shi qur'ani ai iya iya larutun ka sai an koya maka shi to wannan in baka tsaya ka koyi karatu ba to haka zaka je ka ta tabarbarewa kuma wannan littafin yana da wasali in ba gaba sai ke ta wani ya duba ya duba ya ce to kuma gashi na baro mai wasalin a gida kuma ka san magana ne babba ne a ƙasa shine shugabansa a Najeriya baki daya a wannan tafiyar tashi shi ne lambawan ba ma a kira sunan shi sai da ce malam ya ce wani lokaci a faɗi garinsu kawai kenan to amma ne ya ce na baro mai wasalin a gida kullum lura da wannan ko shi ne fa yana karanta hadisi ya ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce da ya ribuka ila ma ya ribuka ya sake maimaita so biyu da a ya ribuka ila ya ribuka a na ne ce da a ya ribuka ila ma ya ribuka inda ɗalibi ne ai da sauki sai ka gyara mashi wannan fa malami ne lamba wannan mufti ne kuma irin wannan al'amarin ya ja kafar malamai da yawa matsalar malinta ce ta riga zuwa shi yasa abin yana da hatsari kai dai Allah ta'ala ya tsare mu kawai wallahi kada ɗalibi ya kuskura malinta ta riga zuwa irin wannan matsala ta malanta ta riga zuwa ita ta ja kafar mutane da yawan gaske ya zama na babu inda zai je yi karatu to yanzu ya za a je karatu bayan kuma duk shi ake gani malami kun lura da wannan ko in ba ku ba ai malam Jafar ya taba bada labari lokacin da suka shiga Borno aka yi tafsiri aka ce da wani malami tufa malam ya kamata ku fito ku yi tafsiri dama gagaya a tukunkune yake yana ta cin albarkacin makaranta aka sake zan tafsiri na sunna fa suka ce malam ya kamata a yi tafsiri dan su suna ganin in ba in aka bar malam Jafar rahimahullah azza jalla ya ci gaba da tafsiri to za a ga wallan su hakan nan dai aka iza malamin ya fito da tafsiri shekara da yi tafsiri ina ma bai yi ba asiri a wannan tafsirin da ya huce na wannan ramadana akwai wani dan uwa da yake ce da ni ya ji wani wani gawurtaccen malami a ƙungiyarsa yana tafsiri yana cewa Allah ta'ala ya ce illa man hatafal hatafata <laughs> eh? wala aka faɗa illa man hatafal hatafata ai malamin da ya ga daki kwana goma farko ka saurari tafsirin da ake sawa a midiya da kafin rikici a nan garin mafa ko wani shehi da ya ce wallahi asmuka minan nasi wai yana tamfiri wallahi ya muka minan nasi ni wannan naji da kunne na a nan rediyon fm an sa tamfirinsa ya za ka kira tamfiri ne a yi rika ce tamfiri yi eh, wurin firawa to matsalar ita ce malanta ce ta riga shi za kake ganin malamai duk inda ya ga cewar za a zama da shi malam sai ya ɗauke ɗan shi ya bar wurin kuma wannan abin ya gangaro da an gan ka fara a ce ustaz da an gana zuwa karatu abokan ka suka suna ce ustaz in baka yi hattara ba wannan ya ja ka sai ga mutum yana ganin wani hadisi wannan na yara ne bulugul maram zai fara shi ya fi so ya yana tafiya da mujalladi Allah ta'ala ya sauke yan uwa mu bai makaratu haƙƙinsa a bai makaratu darajarsa wa'atul ta min abwabiha za ka iya yi ma abubuwa da yawa kwaskwari ma amma karatu ba kasafai za ka yi mai kwaskwari ma ba in dai ba a kasuwar jahilai ba Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya mana gamdakatar ubangiji Allah madaukakin sarki ya jika ibnu taymiya ya gafarta mishi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi da izan Allah ta'ala a gobe za mu tashi cikin littafin alaqiratul wasitiyya kai tsaye Allah ta'ala ya mana jagora subhanakallahumma bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik